وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا biyar ga watan rajab shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shi ne ya dace da um, hudu ga watan ga watan biyar shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na 34 a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na iya Sunna a cikin birnin Kano a kofar Nasarawa a cikin birnin Kano da yau da ikon Allah da taimakonsa tabaraka wa ta'ala za mu tashi a gabar magana ta goma sha biyu shine hamlul janazati wattiba'uha daukan gawa da kuma raka gawa hukunce-hukuncen da yake rataye akan ɗaukan gawa da kuma rakata Allah ya sa mu cika da imani mala ya ce wayajibu hamlul janazati wattiba'uha wa zalika min haqqil mayyitil muslimi ala muslimin wa fi zalika ahadithun azkur اثنين منها واجبين ya al'umma musulmi wajibi ne dole ne idan mutum ya mutu a ɗauki jana'izarsa ma'ana a ɗauki gawarsa sannan wajibi ne a bita a rakata wazalika min haƙƙin الميت muslim yana daga cikin haƙƙin mutum musulmi da ya mutu akan 'yan uwansa a yi masa waɗannan abubuwan guda biyu an ce hakkin mutum musulmi kaga ba sai danginka ba ba sai ɗan garinku ba ba sai ɗan jam'iyyarka ba ba sai ɗan ƙungiyarka ba in dai musulmi ne yana da hakki akan ɗan uwansa a lokacin da ya mutu ya ɗauki jana'izarsa gawarsa sannan kuma ya raka shi duk abin da aka ce hakkinka ne akan dan uwanka idan bai yi maka ba zai biya ka a fahimci wannan da kyau kar a dauka cewa wai alfarma ce ake yi wa matattu a dauke su ko a raka gawa su wai alfarma ake musu a hakkin su ne kamar yadda kai ma mai daukan kuma ka ne a yi maka dama al-insan imma hamil wa imma mahmul ko dai wanda yake ɗauka ne ko wanda za a ɗauka mun ɗauki wasu da yawa kuma mu ma wata ran za a ɗauke mu ko wa kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba mahmulu kowane mutum ibn unsa wa in talat salamatuhu ko mun nisan kwanansa ko mun lafiya duk lafiyar da ubangiji Allah ya bashi ko to wallahi wata rana sai an ɗauke shi a makara lalle wata rana sai an ɗauke shi a makara ana kai shi za a binne shi to akwai hadisai akan wannan bayani hadisi na farko ƙaunuhu sallallahu alaihi wa sallama حق المسلم على المسلم وفي رواية يجب للمسلم على أخيه حق مسلمين أكن دم وانس مسلمين a wata riwaya wajibi ne akan musulmi na farko shi ne khamsun abubuwa guda biyar na farko raddus salam mayar da sallama idan dan uwanka musulmi ya ce da kai assalamu alaikum wajibi ne dole ne hakkinsa ne a kanka ka ce masa wa alaikumussalam salam na biyu wa iyadatul marid gaida marar lafiya yayin da dan uwanka musulmi ba shi da lafiya yana da haƙƙi akan ka je ka gaishe shi ba sai wai in kasuwa ku ɗaya ba ba sai in ajin ku ɗaya a makaranta ba ba sai in ango ku ɗaya ba in musulmi ne in ba da lafiya to yana da haƙƙi ga dan uwansa ya gaishe shi wattiba'ul jana'iz shine mahallin shahid raka gawa binta shi ma haƙƙi ne wa ijabatu da'wa amsa walima idan dan uwanka yi walima ya dafa abinci ya kira ka ya ce wane ina gayyata ka dole sai ka je dole ba wai na gada ma da je na gada ba zan je ba dole ne wa tashmitul atisi na biyar shine tashmitul atis gaida mai atishawa in dan wanka ya atishawa ka to sai ka ce da shi yarhamukallah amma da sharaɗin in ya ce in ya ce me in ya yi wa Allah godiya kai kuma kai mai addu'a in bai yi wa Allah godiya ba ka rabu da shi ko guda ɗari uku ya yi ka ce masa komai ka rabu da shi fahimtum? sai wannan hadisi a kare da bukari wa ya kula wa muslim buhari ya ruwaito shi da muslim bin riwayati saniya wa ibn majah da muslim ya rawaito shi riwaya ta biyu ibn majah ma ya rawaito wa ibn jarud wa ahmad wa qala fi riwayatin lahu sitt a riwayar ahmad yace haqqul muslimi ala al muslimi sittun anan gurin haqqul muslimi ala al muslimi khamsun wa zada to menene na shida din a riwayar imam ahmad wa idza stansahaka fansah lahu idan dan uwanka mumini ko musulmi ya nemi kai masa nasiha to kai masa ko kuma idan dan uwanka musulmi ya nemi ka sauƙaƙa masa to ka sauƙaƙa masa ko a karka kasuwanci ko na makamancin wannan ko mu'amala wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta muslim aidan kuma du akhrajuhu kulluhum min hadisi abi huraira haka yazo a wata riwaya din ta muslim wa hiya riwaya kai afwan li muslim wata riwaya ce ta muslim cewa idan yayi maka yayi maka mai nasiha kai masa kamar yadda suka fitar da shi daga riwayar Abi Huraira wa fil babi an al bara ibn azib bara ibn azib ya ruwaito a cikin wannan babi inda shaykhaini a wajen bukhari da muslim wa ma da wannan su jama'a mu koma kan hadisin nan karo na biyu mu duba shi duba na basira na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude mana cewa hakkin dan uwanka akan dan uwanka ma'ana hakkin dan uwanka akan dan uwanka hakkin musulmi akan musulmi ya faɗe su na farko a juya da sallama me juya da sallama assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatu wannan kamiyar masa sallama kenan saboda duk wanda ya ce ma assalamu alaikum fa addu'a ya ma cewa ya amincin Allah ya tabbata a gare ku kuma kawai sai kai shiru sai ka ce kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ko a gare ku da rahamarsa da gafararsa wa maghfiratuhu a wata riwaya to wannan haƙƙi ne ya jama'a ba daidai bane abin da mutane suke na gargajiya mutum ya zo ya ce assalamu alaikum sai a ce barka dai ko mutum ya ce assalamu alaikum a ce yawwa subhanallah an gama wannan yayin tintinin eh an daina yanzu yara ƙanana ma suna bal ma sai suna sallama wallahi ƙananan yara ƙanana ƙanana qabla al-bulugh wa qabla tamyiz ma kuma ka zuba ido gani saboda suna ta ratsa mutane ko ba ka bane alhamdulillah rabbil alamin kada wani a zuwa mai sallama ya ce yawwa ka ba ka ce ba ma guje a bai ba sai ka ce wa alaikum salam wannan haka ake sannan kuma kai kada ka zo wurin mutane ba kai musu sallama ba akwai wanda shi kuma ya zo tare da ce jama'a barkan ku dai a'a an daina wannan jama'a barkan ku dai a'a jama'a assalamu alaikum sai ka ce assalamu alaikum barkan ku dai yamma kaga jama'a ta bainal ne ka hada tsakanin kyawun abubuwa guda biyu ga sunna ga al'ada ko ba ka bane al'ada karɓaɓɓiya mai kyau amma ka ce sannunku barkanku dai barkanku da yamma barkanku da asuba in dai baka ce assalamu alaikum ba to waɗannan kalmomin la taqumu maqamat taslim ba sa zama a matsayin sallama don Allah mu gyara don Allah mu gyara kuma wani kuma zai zo ma labarkan ku dai din la assalamu alaikum bai zai komai ba yana zuwa yana neman wani gida an mai kwatance yana zuwa ɗi sai tsaya sai sauki gilas gidan alhaji ne muke nema wani ya taba zuwa ya yi wa mutane irin wannan salamu alaikum bai bi sallama ba kai bai kuma ce salamu alaikum bai ce komai ba yana shi mota ce gidan alhaji ne muke nema sai wani ya ce a ah, ba mu san gidansa ba sai dai mun san gidan assalamu alaikum <laughs> kawai sai jikinsa ya bashi ce ku ya haƙuri da Allah assalamu alaikum <laughs> kaga wa'azi cikin sauƙi ba mu san gidansa ba amma mun san gidan assalamu alaikum wannan abu ne mai kyau so da Allah mu gyara wannan al'ada ko dan amfanin karatu aiki da shi assalamu alaikum wa alaikum assalam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ko assalamu alaikum suke wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu duk wannan ya halatta amma fa ko iya wanda ya fi yawa iya wanda ya fi lada assalamu alaikum kace wa alaikum assalam yayi assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullah ya fi lada assalamu alaikum kace wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya fi lada assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratu ya bulada insha Allah so kada a duka sunnoni ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya zama wajibi mu yi kokari muke ɗabbaka su a a rayuwar mu na yau da gobe dan shine amfanin bin sunna din amma a ce malam al'umma musulmi da da sallama da gaisuwa ba su iya rayu suna annabi ba ai abin bai ba wannan gabar magana kenan sannan gaida marasa lafiya akwai wata ɗabi'a da mutanen mu suke da shi idan mutum ya je asibiti gaida marasa lafiya directly sai ya tafi ya wuce wurin dan uwansa da yake kwance zai tarar da ɗakin marasa lafiya mutum arba'in hamsin a kwance iya gado iya ganinka amma da ba wurin ba yan uwansa bane ba na jini to ba zai kula su ba yaf yaf yaf yaf yaf zai wuce ba zai tsaya ko ina ba sai ya je wurin dan uwansa da ya je ya gaishe shi ya masa ihsanin da zai masa sai ya sake dawa ba zai iya bude baki daidai da makocinsa da suke kwance a wurin ya ce masa ina kwana ya gajiya ya jiki ba to shi ma wannan ba daidai bane idan ka je gaida marasa lafiya ka je ka gaida dan uwanka idan ka gaida dan uwanka in zaka fito ka bi dai alal akalli dakin in ba mu ce ma ka bi asibitin ba to alal akalli dai dakin su samu wannan falala ta kaje ka gaishe su ka musu addu'a Allah ya muku albarka Allah ya ba ku lafiya Allah ya ba da hakuri Allah ya warkar da ku sannunku ku jama'a ku yaya mai jiki Allah ya ba da lafiya kai sannu fa haka ya kamata mu rinka yi da mazan da matanmu. ina fata na fahimta amma za ga mutum idan shi dan gata ne ko yana da dangi in ya rashin lafiya za a zo a yi ta gosulo ana haduwa a gindin gadon sa har gida ake haduwa na yi amma Allah za a zo a hadu amma ba za a gaida makoci ba so wannan ba daidai bane ya kamata mu gyara sannan su kansu majinyata wani wanda zai zo ya kwanta shi Allah ya hore masa yana da dan hali yana da gata an kawo mai abinci da safi da zai iya cinya duka ba an kawo mai na rana bai iya cinya duka an kawo masa na yamma haka zai ta tara shi mai kun ya dauka ya ba makocinsa da zai bayar ba sai dai a tattara a zuba dustbin a je a zubar saboda shi dan gata ne wani ma idan ya zo ma za a zo a zuba masa da kayan shaye shaye exotic ne five alive ne wacece wacece menene menene duk a zo a jejjera masa a fridge dinsa katan katan na ruwa ya zuba a gadan sa makocinsa kuma yana maliji da fiye wata ya yi ya sha ya sha ba zai iya taimakon kwaya ɗaya roba ɗaya na ruwan sha ya ba ɗan uwansa ba duk wannan ba addini ba ne ya kamata mu yi ƙoƙari mu zama masu tausayi kai da kake gadon rashin lafiya kana dab da mutuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala ai kaga kai ya kamata kai aiki mai kyau ko amma mutum yana kwance baya da lafiya kuma marwaci wannan ba daidai ne ba wani ya zo wurin da yake daidai inda yake fankar da take yake ba ta aka kama sabuwar fanka aka kafa masa wannan masu dan abin nan kenan aka sa masa sabuwar fanka aka sa mai talabishin din ma ba ta yi sosai aka kawo masa aka damkara masa kai malam mutanen mu suna barna fa a wajen rashin lafiyar nan ko da yake ba a ce barna kai tsaye ba amma dai abun akwai wuce gona da iri wallahi akwai mutumin da ba shi da lafiya ku yi hakuri ribar kafa ce ba da lafiya aka kai shi asibiti aka kwantar da shi insha Allah da aka kwantar da shi sai aka taho mai da talabishin ɗinsa daga gida da kasassuka na wasan kwaikwayo da na kallo da na fima-fimai for for entertainment a ɗauke masa kewa wai yana kwance fa yi da lafiya niki niki akan gadon rashin lafiya nan amma wallahi in gaya maka mutumin nan idan sa uru a jikin talabishin din nan yana kallanta yayi kallo akwai wanda kida ake zuba masa a memory a sa masa a kawo a sa masa a kunnensa duk wanda yake zuwa gaida marasa lafiya a asibitoci zai ga ikon Allah zai ga mamaki ko ba kuma ne ba to in dan abinci ne aka kawo wannan ba laifi abin sha aka kawo ba laifi wani abu na gata aka yi masa ba laifi amma yanzu tsakani da Allah mutum yana kwance ko ya tashi ko ba zai tashi ba fi sabila ya je sa kawo masa kasuka na fimafimai da wasan kwaikwayo yana kallo akwai akwai akaliya cikin wannan abu akwai hankali wannan ba daidai bane kuskure ne ku bugawa ku raka ta idan an yi mutuwa a unguwar ku raka ko da baka san mutumin ba jama'a Allah ya kawo mu lokacin da mutane kuna ji ko wato wai yanzu mutuwar ma sai in ka san mutum da za a yi mutuwa a ku idan baka san mutumin ba ko zuwa ta'aziyya ba za ka yi ba wannan ita ce ɗabi'ar mu abinda muke rayuwa a kai kenan sai dai Allah ya yafe mana ba ka ji a ranka ma cewa an yi mutuwa tambaya ma wani bai zai yi ba tunda dai bai san shi ba ko mai gidan bai san shi ba ko an yi magana ni na ga an yi mutuwa cewa la wani mutum ne can ya mutu wani mutum ne can ya mutu ka ji ba wani mutum ne can ya mutu kuma dan uwanka musulmi ne ba wanda annabi ya ce yana da haƙƙi a kanka to haka kai ma za a yi ma idan ka mutu wani bai san ka ba sai ce wani ne can ya mutu so dan Allah a anguwa idan an yi mutuwa mun san mutumin nan ko ba mu san mutumin nan ba don Allah mu je mu yi musu ta'aziyya dan suna da haƙƙin mu je musu wannan shine kuma haƙƙin ƴan uwantaka din sannan mu bugawa me bin gawa za mu zo mai bayani akan nau'in bin gawa kala biyu ne nan gaba za mu yi bayani wa ijabatu da'wa amsa walima imamu shaukani cikin littafin sanailul autar ya yi bayani dangane da walima babi guda yayi da hukunce hukuncen da malamai suka fitar dangane da halattar walima cewa idan wani ya yi walima ya gayyace ka to dole ne ka ji dole ka duba in uwantaka mala ukuwal islamiyya mala idan ba za ka je ba ka nemi uzuri buga waya ka ce don Allah wani gayyan nan da kai mun ba zan samu zuwa ba saboda na yi tafiya ba zan samu zuwa ba saboda ba ni da lafiya ba zan samu zuwa ba ina da makaranta ko ina da karatu da Allah ai mun afuwa sai ya ce na maka shikenan amma mutum a gayyace shi walima ya ƙi ji wannan ba musulunci ba ne sannan kuma akwai yan gayye soɗi yawwa gayye soɗi karelu da yake biya kwami ba a gayyace ki ba ko ba a gayyace ka ba mutum daga jin walima wai wani wai kullun yawo yake wai da cokalinsa wai aljihu eh ba redi kenan sunan wani batir da ya ji ana gayyar walima shi kenan da cokalinsa akwai matan da ko in dai sun ji an kira walima ko mijinsu ya ba su dama ko bai ba su dama ba ko danginsu ne ko ba danginsu ba ko an gayyace su ko ba gayyace su ba insha Allah sai sun je ga satar tsiya da ake yi a wurin walimar musamman da ta mata yawwa so da Allah ya kamata mu gyara irin wannan dabi'u a sunna in ba gayyace ka bai kamata ka je ba idan kuka je to sai ka sai ka nemi izinin wanda ya gayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an gayyace shi walima zai tafi sai wasu sahabbai suka bi shi ko wani ya bi shi a cikin sahabbai da aka zo daidai zai shiga wurin sai ya kira wanda ya gayyan yace to ni ka kira ni walima amma wa inna hada tabi'ani ga wannan ya biyo ni shin ya iya shiga sai wanda ya gayyace shi din ya ce eh bismillah ya shiga ka duba manzon Allah kansa aka gayyace shi ma zai shiga da wani ai shi kam ai ka iya cewa garanti ne ya iya shiga da kowa amma sai da ine mai izini to ina wanda za a gayyace shi walima zai cika mota da abokanan su tafi ku je ku cuci mutane an gayyaci mutane 30 kun je kun kaje kai kadai aka gayyata kaje ka gayyace mutum biyar wancan ya je ya gayyace mutum uku an zo abincin bai isa ba kaga ai kun cuci mutane ko ba ga bane ba saboda ba sa lissafi da ku ba to duk wanda ya yace shi walima to lallai ya nemi izini kafin ya je in ba haka ba kuma kar ma ka je sannan dan uwanka idan ya atishawa to ka ce masa yarhamukallah amma malamai sun faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi cewa sai in ya ce alhamdulillah sunna ya ku jama'a mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah kada ya shiru yayi wa Allah godiya saboda wai ya fitar da wani abu ne wanda ya kamata i godiya wa Allah saboda wannan to idan ya faɗa shi kuma sai wanda zai gaishe shi din ya ce yahdikumullahu ayarhamukallah kai ko shi wanda zai gaishe ka sai ce yarhamukallah kai kuma sai ka dada mayar masa ansa yahdikumullahu wa yuslihu balakum kenan mai yin atishawa yana da abu guda biyu da zai yi na farko idan ya atishawa to sai ce alhamdulillah idan makocinsa ya ce masa yarhamukallah to shi kuma sai ya faɗi abu nabi ya ce yahdikum Allahu wa yuslihu balakum abin da annabi ya faɗa kenan Allah ya shiryar da ku ya gyara muku ayyukanku shi kuma cewa ya ramuka Allah Allah ya maka rahama ya maka addu'a ka masa addu'a kaga wannan duka yan uwantaka ce ta me ta musulunci to amma a ka'ida kamar yadda muka karanta idan mutum ya ci shawa har ya kai sau uku to a kyale shi kurum ya buga daya kai masa irhamukallah ya dada buga wata ya yi hamdala kai ya yi na uku to daga nan kuma shi kenan sai ka ce to sai kai shiru <laughs> idan ya buƙaci a taimaka masa sai ka ce tafi asibiti don mura ta kama ta ina fatan kana fahimta sannan ya kamata mutane su yi karatu su sani idan sun yi atishawa ya kamata su faɗi wani abu wallahi za ga mutum malam kamar da hankalinsa da girmansa da matsayinsa yayi ta yin ace shawa amma ba zai ba zai ba zai iya faɗa baya addu'an nan baya yi mutum ya ciya amma ba zai addu'a ba to yan boko ne ma masu abin sai mutum ya ciya sai <coughs> excuse me excuse me excuse me wallahi talak aka na ga wani mutum babban mutum na ce ka Allahu akbar Allah Allah Allah ya raba mu da bokon da ba addini a ciki ya zama bokon banza Allah shirme in gaya maka shawa fa zai ka duba musulmi kaga shi amfanin zuwa makaranta ka rinka sau Allah alƙalla inda a ce yana sauraron malamai in yi atishawa na ce alhamdulillah ya fi tsabta, amma wai yanzu ka duba ya bar na manzo Allah ya dauki na bature wai excuse me excuse me mana ki sai excuse me yana baka hakuri kai da Allah ya hakuri ya dan takura ma yayi disturbance dinka. ko da yake shi bature yasa ko tusa ma yace excuse me aka <laughs> aka haka aka wannan uwa yace yace su ai ba wani abu bane ba sai mutum in zai tusa sai ce excuse me please sai oh. kai wala wala wato shi wato shi shi mala idan Allah ya maka ni'ima da musulunci ka gode wa Allah mala so wannan wani excuse me excuse me babu kawai in ka buga ajiyawa alhamdulillah kuma ana so mutum ya rufe bakin shi yana da kyau sannan mutanen mu kuma ka san ga su gasan da suke sai dai akuri mutum ya zo zai a ci shawa sai ya jika ku gaba ɗaya ku da kuke masa gawo duk ya samu muku ba abin da ya dame shi amma wanda ya san me yake zagaya sun ya kansa to da Allah mu kula da waɗannan adab ake ce da su adab laduba na sanin ya kamata excuse me excuse me mafi yana bil islam mafi yayi eh, na kun fahimci wannan to sannan asani hadisi na biyu manzo Allah yana cewa udul marida wattabi'ul janaiz ku gaida marar lafiya ku gaida marar lafiya ku gaida marar lafiya wattabi'ul janaiz ku raka janaiza idan an yi mutuwa ku raka gawa zakkirukumul akhirah raka gawan nan zai tunatar da ku lahira haka حديث ابن abi shayba ya rawaito shi fil musannaf wal bukhari fil adab al mufradi wa والطيالسي وأحمد والبغوي في شرح السنة من حديث أبي سعيد الخدري دي سر ويتوشي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كون قولنا قال لنا مكا سامو النبي يشي كو غيدا مرة سالافيا وساني يشي غيدا مرة abu ne mai kyau don Allah ka yi kokari alhaji ka yi kokari ya kai bawan Allah a rayuwarka ka ware wani lokaci a wata sau ɗaya sau biyu ne ka rinka ɗaukan iyalanka kuna shiga asibiti don ku gaida marasa lafiya ko da ba ku san su ba wannan abin yana da daɗi amma yana da wahala ka ɗauki iyalanka a mota matanka da 'ya'yanka ku shiga asibiti don ka koya wa matanka addini don ka koya wa matanka bin sunna don ka koya wa 'ya'yanka addini da bin sunna ku ce ka ce da su ku zo mu je asibiti wa za a gaida za mu je mu gaida marasa lafiya ne suwa sai sai ka ce yan uwanmu musulmi kaga ka koya musu cewa sun san cewa dangin su ne duk wanda yake musulmi yake kwance dan uwansu ne to ko bayan ka kwanta iyalin ka za su ci gaba da wannan kana da sadaka jariya wallahi akwai mutumin da na sani ina masa addu'a kullum tsakanina da Allah in na tuno shi yana na yana raye bai mutu ba insha Allahu yana da wadata daidai gwargwado wani lokacin haka kurum zai sa iyalansa tun karfe uku kamar a wata sau ɗaya ko sau biyu su tashi su dafa shinkafa kamar buhu ɗaya ko rabin buhu yana da kulolinsa da ya siya dama a gidan shi ya sa a yi abinci siyo nama wadatacce kayan miya wadatacce a dafa kin ka san biki za a yi a gidan shi a dafa a cika kulolin nan da asuba yana idar da sallah bayan yayi zikiri zai zo tattara 'ya'yansa ya zuba su a mota ce a ɗauko wannan kulolin baba ina za a je lafiya ba zai tsaya ko ina ba sai asibiti da wannan abincin da ya dafa da shi marasa lafiya asibiti za su karya kafin ya je gari ya wayi yakan je wannan asibitin murtala ko asibitin nasarawa ko asibitin ina ne haka sai ya je da shi da su suna ɗaukan plate plate plate na roba zai siya da cokali a baka abincin a bar maka plate din kula biyu kula uku tafka tafka shi da kansa da babbar rigar sai sun koya yana zuba yayansa suna bin gado gado gado bayan ya raba musu kuma zai bi da yaran nasu suna biye da shi a baya yana cewa ya kuka ji to Allah ya baku lafiya kowa ya duba sai ya ga ba danginsa bane ba dan uwansa bane wallahi na san mutumin nan almajiri na ne yana nan kuma tsakani da Allah yake wannan abu me zai hana mu yi wannan yanzu wannan kana tsammanin idan Allah ya waiwace shi ba sai ba shi rahama ba insha Allah mala abu ne mai kyau abu ne mai daɗi to wani lokacin kuma in yana da dama sai ya canja ɗari biyar biyar biyar da yawa duk wanda aka bashi abinci sai a haɗe mai da ɗari biyar kaga bai dauki nauyin su gaba ɗaya ba amma ya faranta musu ana so ka faranta wa mara lafiya su wannan abu ne mai kyau shabab samari matasa ku rinka yin kungiyoyi da za ku rinka shiga asibitoci kuna taimakawa marasa lafiya a satin nan da ya wuce wani babban asibiti a garin wani dan uwa ya bugon uwa waya ce da sassafe ce wallahi sai ga sai ga motoci na waɗanda ba musulmi ba malam mota mota a cike da abinci malam sun shiga asibitin nan gado gado suke bi su raba musu abinci sannan kuma su ba su kuɗi waɗanda ba musulmi ba duk asibitin nan za su bi shi da wanda ba musulmi ba kuma ba wa yan wansu kare suke bawa ba kowa suke bawa sannan idan sun gama bayarwa ɗaki sai su tambayi ma'aikatan asibitin su ce wane ne aka rubuta mai magani ya kasa biya ya kasa saya sai a zo a ce gashi nan sai su biya mai wallahi ni ina da labari na sani akwai lokacin da muke zuwa asibitoci ziyara irin wannan ana raba musu mu ba abincin ma ake bayarwa ba dan lemo da ayaba dai haka dai ake bin gado gado ana ba su karka ga yadda abun ne yake da tasiri yake da amfani amma ina gaya maka akwai wanda muka tarar wallahi malam an mai da shi ya zama kirista saboda tsabar taimakon da yake samu daga gurin kirista musulmi ne malam an yi jinyarsa an yi jinyarsa yan uwansa duk sun gaji da shi su kuma suka yi taking opportunity suka samu dama suka yi amfani da ita aka tambaye shi mai matsalolinsa aka bashi ya faɗa aka bashi kuɗi aka ce bayan nan fa ya faɗa aka bashi kuɗi aka yi ta mai magani aka masa aiki mutumin nan ya abin nan suka ce to me ya aikin ka me sana'ar ka ya ce shi gaskiya ba da ma sana'a suka ce to zaka zama kirista idan zaka zama za mu baka aiki za mu maka aure za mu baka gida za mu maka la wallahi ya ce kwarai kuwa ridda yayi ridda yayi ya zama kafiri ya koma cikinsu suka yi masa abin da za su masa kuna tsammanin Allah bai zai kama ku da wannan abin da kuka bar dan uwanku ya bar musulunci to haka ake abubuwan nan suna faruwa da yawa a iya samun maguzawa waɗanda ba musulmi ba a wurare da dama ba a shiga ana musu wa'azi samarin birni kowa ya zauna sai dai ya saka riga ya karya hula ba ruwansa ya saka kayansa ya hau mota ya zagaya gari a sha iska an samu wutar lantarki a gari a ta zagayawa ana fafa yan mata a ta harka shikenan ga mabukata nan na rantse da Allah maguza wanda suke jihar Kano ba za su sabu ba kuma maguzawa hausawa suna magana hausa sun ma fi ka iya hausa amma ba su san musulunci ba nan mun zo mun haɗu wane ya iya wane bai iya ba kowane malami idan ya zo ya samu gindin zama shi a birni zai zauna ya sha iska ya hau mota mai tsada ya auri manya manyan mata ya je ya abubuwan da zai gina gida ko me harka gwamnati da su ake a fafata idan an zo nan a tsaye da mutane su ne za su wuce shi kenan abin da ake sha'awa ga mutane a cikin ƙauye nan suna da buƙatar a taimaka musu ko an ce kowa shikenan in yi karatu din sai dai zai zauna a birni shi ma ya zama malamin birni a fita ƙauye a je a yi da'awa wannan magana ina faɗanta a kaina ni da nake magana yawwa ya kamata mu fita mu rinka ɗaukan ɗalibanmu muna fita muna zuwa muna isar da sako muna faɗin wannan magana ko Allah zai isar da ita wani kunne da zai je aiki da wannan daidai gwargwado amma wallahi muna da rauni ita ce gaskiyar magana kai malam duba fa musulunci ba duk afirka ba baya kano amma yanzu ya kamata a ce akwai sauran maguzawa a jihar kano fi sabilillahi to akwai inda wallahi baka isa ma ka shiga ba kuma yan nan jihar ne wata ran kuma wani zai fito a cikin su ya nemi gwamna wallahi ina zuwa ake ana ɗiban su ayi ba san boko ba ba su karatu ba komai a je a ɗauke su a shigar da su birane ga garurukan can da ake kai su ana kai su makarantu su je su yi tun daga firamare su yi sakandare a basu jami'a su yi su samu matsayi a gwamnati su ma su fito su ma 'yan gari ne su ma 'yan jiha ne kuma suna da indijin ka isa ka hana su ne da baka je kai musu wa'azi ba ka isa ka hana su so wallahi ma ina gaya muku akwai rauni tirela tirela za ga ana shiga da shi ta magani da kayayyaki da kayan abinci da taliya da shinkafa katan katan da eh, wannan buhu buhu da sauransu amma mu in mun tashi namu wa'azin sai dai mu tattara tsun mokara a zo a yi ta wa'azi a masallaci jama'a taimaka sai mutum ya je ɗayan tsohuwar rigarsa shekarar ta bakwai da ɗinkawa ya sa ta guga kawai ya kashe ta ta yi datti don wulaƙanci ma ba zai wanke ta ba na rantse da Allah da dattinta zai kawo wannan i had an experience ina da experience da da gogewa akan wannan abin da ya dai gwargwado wallahi sau da za a je a nemi taimako a ce jama'a taimaka za a kai wa maguzawa taimako yayi mutum ya je ya samo rigarsa ta bacci mai datti mai yawun bacci ko rigarsa mai shegen datti da doyi ya wanke ta ma wai Allah zai bawa i wanke ta idan za mu turare ya kawo masallaci bai ba aka zai tuku kuikuyo ta ya kawo ba dai kun ce a bada kyautar riguna ba to zaka sha mamaki wata rigar in an an, an bude ta sai dai kai haka ka rufe bakinka Allah da haka za mu ci gaba da haka za mu yi wa addinin Allah aiki ka je ga inda mutane suke fitar da kudade suke aiki don su ciyar da manufarsu to wallahi musulmi wajibi ne mu tsaya mu taimaki waɗanda ba musulmi ba mu isan musu kalma ni ina ganin taimako ne wanda ba musulmi ba ka taimake shi ka isan masa da kalmar la ilaha illallah amma ya kamata ku sani kalmar la ilaha illallah wannan yanzu fa tana shiga ne tana karbuwa in an saki kuɗi dole masu kuɗi ku ba da kuɗi kuma abin dole ne a division of labor dama kai malami mai wa'azi baka da kuɗi ko to ka ka iya wa'azi to ba da lokacin ka kai kuma saurayi mata matashi kai ma Allah baka da kuɗin ko baka da ilimi to ba da damar ka kai rakiya mai kuɗi sai ka bada kuɗi sai masu ilimi su je su yi wa'azi su raba su raba abinci su raba kuɗi su ciyar da mabukata yanzu yanzu idan an yi wa'azin wallahi karba suke ba ma guje za ka je kana mai wa'azi sai ce malam zan musulunta amma fa sai an min alkawarin buhun taki biyu Da manar bana za a ban buhun taki biyu a rubuta zan yadda zan karba zan yi wanka haka suke faɗa zan yi wanka ma'ana zai shiga musulunci to ya ka gani buhun taki biyu ka tsaya ka yi tunani masallacin unguwar ku za su iya tara ma kuɗin buhun taki biyu ba wanda zai baka saboda sun saba ana zuwa a basu a gina musu tafkekiyan coci a kunna musu janareto a rinka kawo musu kuɗi da za su rinka foilin generator a sa musu kujeru akwai yaron da ya je wa'azi ya ce wallahi ƙauyen baki ɗaya babu gini mai kyau irin cocin a cocin so idan sun sha zafin rana duk cocin suke za su haɗu abin su su buɗe ta a kunna generator su sha iska kwarai da gaske wani wuri da muka je wa'azin duk ba anan Kano ne ban ce muku yi taraba ko ina ba da muka je wa'azin na rantsi da Allah idan kaga cocin nasu da aka gina a ƙauye ƙauye sai kai tafiyan sai hankalinka ya kusa fita Kano fa tana da yawa tana da yawa wallahi yawan ta ya isa wallahi idan ka je ka ga yadda cocin yake sai ka ga masallacin zaka ji kunyar kai musulmi ne ma ka zo wurin malam masallacin gashi nan ginin ƙasa sannan rufin nan na ciyawa ne ya ɓasgare ta can ga wani yana yana da wani gizo gizo ga wani ginin ya buɗe ya ya buɗe haka zai farke su ko can ginin bulo da bulo mu ko sai dai sai kayan aya da hadisi aya dai hadisi dai akwai amma ba da kuɗi babu ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara kuma wallahi sai Allah ya tambaye mu قلت وإسناده حسن وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة حديث إسناد إن كانت yana da shaida هذا حديث عوف بن مالك ba tare da jimlar karshe da ya zo a cikin riwayar ba da muka faɗa rawahu tabarani imam tabarani ya rawaito hadisi raji al-majma kuma ma cikin littafin al-majma al-zawaid abu na 42 yace wattiba'u ha ala ne. bin jana'iza da muka faɗa dinnan martaba biyu ne al-ula ittiba'uha min indi aliha hatta salati alaiha abi jana'izan nan abi jana'iza tun daga gida har inda za a yi mata sallah kaga bin farko kenan ma'ana fito da jana'iza daga ɗaki a cikin gida har zuwa inda za a yi mata sallah wannan ma shari'a ta ce ku raka gawa wanda yake ahalin gidan ne ko dangin gidan ne to ya je a ɗauko gawa a fito da ita daga gidan a raka ta har a kawo ta inda za a je ta a mata sallah shi ma wannan addini ne sunna ne na biyu wal ukhra ittiba'uha min indi ahli hatta yufraga min dafniha daukanta daga inda aka yi mata sallah a sa ta a faɗa, a yi ta tafiya da ita har sai in an kai ta makabarta an binne ta a gama binne ta to wannan tafiyar shi ma ibada ne addini ne kaga bin jana'iza din kala nawa kenan kala biyu ne fito da ita daga gida zuwa inda za a yi masalla, daga inda za a yi masalla, a ɗauke ta zuwa makabarta a kai ta a binne ta shi ma wannan bi ne malam cewa kullum minhuma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk daga cikin guda biyu ne annabi yayi Allahu akbar فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو سعيد الخدري يروي تو حديثي cewa annabi yana cewa ai yana shi Abu Sa'id al-Khudri yana cewa kunna maqdam an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni al-Madina iz hudira النبي صلى الله عليه وسلم فحضره واستغفر له حتى إذا قبض وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن وربما طال حبس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فلما خشينا مشقة ذلك عليه قال بعض القوم لبعض لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض فإذا قبض آذناه فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا حبس ففعلنا ذلك وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت فيأتيه فيصلي عليه فربما انصرف وربما مكث حتى يدفن الميت فكنا على ذلك حينا ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم وحملنا جنازتها إليه حتى يصلي عليها حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به فكان ذلك الأمر إلى اليوم يتي أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم wa وعنه البيهقي وأحمد بنحوه وقال الحاكم har zuwa ƙarshe jama'a abin ya faru shine Abu Sa'id Khudri yake cewa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina lokacin da annabi ya yi hijira ya dawo Madina idan mamaci ya mutu sai mu sanar da manzon Allah idan hudira minnal mayyit idan ɗayan mu mutuwa ta zo masa sai mu sanar da annabi fa hadarahu wastaghfara lahu annabi sai ya zo ya halacci wannan bawan Allah ya yi masa neman gafara Allah ya yafe masa kamar da an ga alamar mashashara mutum zai mutu sai a sanar da annabi a kira shi wanda Allah zai zo ita neman mai gafara ita neman mai gafara sai in an ɗauke shi ma'ana an karɓi ransa sai annabi sai ya juya kuma ko kuma idan ya zo ya masa addu'a din aka lullube shi aka yi masa sallah ba an ɗauke shi ba to sai annabi sai ya juya sai ya juya sai su sahabbai sai su ɗauki gawa sai suka ce to tsakanin kiran annabi da muke yi lokacin da bawa Allah na ya mutu a yi masa wanka a yi zo a yi mai sallah har a ɗauko shi a kai shi makabarta a je a binne shi wannan lokacin ya yi wa annabi tsawo ma'ana suna tausaya wa annabi suka ce kai gaskiya lokacin nan ya tsawaita ya kamata a ce mun sauƙaƙa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ya zamanto sai in abin dab da za a yi shi sai mu kira shi kar ya zo ya zauna don wani lokacin yakan zo ya zauna kafin a wanke gawar ka gane a shirya ta a fito da ita sannan izo yi mata sallah to wannan lokacin yana daukan annabi a matsayin sa na annabi yana da ayyuka da yawa yace sai muka fakashina mashaqqatan mashaqqata zalika alai sai muka ji mu tsoron mu tsananta wa annabi in ji abu sai khudri ka duba yadda bayan Allah suke suke tausayin annabi ka duba yadda sabai suke son manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wasu mutane suke faɗa a tsakanin su irin yan graduates da yan maganganu ina ma da ba ma gaya wa annabi idan wani ya mutu kar mu gaya manzan Allah ne wa Sallama. sai an gama shirya shi an yi masa komai kawai idan za a yi masa sallah sai mu kira annabi kun ga falam ya kunna alaihi fi zalika mashaqqatun wala habsun babu mashaqqa ba kuma a tsare annabi ba an sauƙaƙa masa abu sai kudus ya ce sai muka ci gaba da yin haka kawai muka canja sai dab da za a yi abun kawai shi ake jira sai ya shigo sai wa kunna nu'dhinuhu bil mayyit ba'da an yamut sai mun tabbatar mutum ya mutu sai mu sanar da manzon Allah sallallahu alaihi an shirya shi fa ya ce fa yusalli alaihi zai mai sallah fa rubba man sarf wani lokacin sai ya juya tafi wa rubbama makatha hatta yudfan almayyit wani lokacin annabi yakan tsaya sai an binne mamacin yace fa kunna ala zalika hinan haka muka dauki wani lokaci muna yi sannan sai muka ce laulam ya shikasin nabi sallallahu alaihi wasallama to ina ma da kawai dai in an yi mutuwar ma lokacin manzo Allah ba sai ya zo ba ma kun gane mana kawai ma mu bashi ma kar mu da shi mu ma ai za mu iya yi wa amalna janazatana ilaihi ba sai ya zo ba mu mu dauki gawar mu kai masa gida ba sai an kira shi din nisa ya je ba a'a ai gawar sai a dauke ta a kai ta gidan annabi ba albarka take nema ba ita ma hatta ya salli inda baiti la kana dhalika arfaqa bihi da haka ya fi tausayawa annabi yace fa kana dhalika al-amru ila haka al'amarin yake har zuwa yau dinnan da na yake muku riwayar wannan hadisin yanzu ana a dunkule hadisin yana nuna mana jin kai da tausayin da sahabbai suke manzon Allah wannan akwai shakka a ciki to me tukuicin da zamu wasu addu'a mu musu addu'a mu mutunta su mu girmama sahabbai saboda duk wanda ya girmama manzo Allah ya kamata ka girmama shi ai ko wanda ya mutunta annabi ya kamata ka mutunta shi kuma ina jin anan ko mutum kwakwalwar majina ce da shi ya san dai wannan mutunci ne ai kuma ya san suna ganin girma annabi to ya wani kuma zai zo daga baya zo ya ce wai waɗannan mutanen wai sun da wai sun zama kafirai wai ba sa sa annabi wai kaza wai kaza kaza kuma a yadda saboda mutane ba sa karatu ba a karantar da su sunna ɗaya kenan na biyu kun gaya kenan annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen lamari idan an yi mutuwa gawa ake ɗaukowa a kawo masa ita gida kuma ya tantanta a masa haka mu lura duk mutumin da yake da nauyin al'umma a kansa yana da shagulgula a kansa yana da kyau a rinka yi mai uzuri a rinka yi mai uzuri ba wai manzon Allah kaɗai ba fa daidai da malamai yanzu da suke da nauyin mutane in ka ga mutum nauyin da yake kansa hankali ka bai zai dauka ba wallahi amma kai da shi ba ɗaya bane saboda kai baka da matsalar nauyin mutane akai shi ko wance yana buƙatar sa wannan ya bugo waya fatawa wannan yana so a yi mai sulhu da shi da matarsa wannan yana so a yi kaza wannan yana buƙatar sa a gari kaza wannan yana buƙatar sa a ƙauye kaza wannan yana kaza ga gidan suna buƙata ga ƴaƴan suna buƙata ga ƴan uwan suna buƙata ga wane ne ga wane ne ga ayyuka ga neman abincinsa shi ma ga shige-shige da fice to irin waɗannan abubuwan suna da yawa to sai a rinka yin uzuri tamamu ba mu gane da uzuri ba ba mu gane da uzuri ba wani yanzu aure ne zai yi sai ya kawo maka invitation ce malam ga invitation nan ban ɗauke maka ba ali tsumman karshen zamani kenan Malam Musa fa malamin Musa ya kawo invitation zai bashi bayan ya bashi shi malam gashi kuma ban ɗauke ma ba ma'ana dole ka je ka ji gayyatan dauran auren da ma sai ka nemo ina ma za ka samu masa nassin wannan gayyar na ma waye ce ka je ka tara wannan mutane amma wai za ka ce wai wai sai an wai sai ya je wai baka ɗauke mai ba idan mutum ya zo ya aure baka je ba bai ganka ba shikenan sai ya kama ƙeya da kai ai baka damu da shi ba a ba ne aure na fa bai ji ba amma ya manta watakila ranar da ya gaici malamin nan yana da lacca wani wuri ko yana da karantarwa wani wuri wai kana da karantarwa kana da ɗalibai kana karantar da mutum sama da saba'in ko hamsin ko na kawai wani wai sai ya zo ya baka invitation wai ya ce wai sai ka je ka kashe karatu na ilimi ka je ɗauran auren da ko ka je ko baka je ba za a daura kuma zuwanka ba zai ƙara auren komai ba kuma gariya na sha faɗa ana maimaitawa ku ji da kyau da babban baki da wasari dan in mutum zai je ɗaurin aure san me zai kai shi wai in ka je aure yanzu dole sai ka nemi ango sai ka nemi shi a mu je ya gan mu fa mu je ya gan mu dan za a je ɗaurin aure ka tsaya a gefe a gama ka sha fatiya kai kwana ai lami ne za a ce baka je ba sai ka je ango gaisa wani ma yanzu ka ganni ko to kaga yanzu shi ake nema ibada lada mu muke yin wannan abin ya kamata mu gyara sai za ma mutane da hutar da kansu suka yi wallahi in za a daura auren nan kurin a zo da asuba ya an yi sallah a masallaci jama'a da suke masallaci kurin a daura shikenan me sai an hana mai aiki zuwa aikinsa ko daura auren da in kun je ma ba ba addu'ar ma kuke yi ba dan babur ya tsaya akan babur ɗansa mai mota ya wanke motarsa ya zuba babbar riga ya tsaya ana ta abin nan ana ta ɗaukan hoto ana ta kyamara ana ya ya zo mu ɗauki hoto wani wani aikin fa kenan fa al'ada kullum so ya kamata mutane ku zama kuna wa junan ku uzuri yanzu mutanen da suke da nauyi akan su a sauƙaƙa musu idan mutum ya samu dama ya je falillahi alhamdu minna idan bai je ba kada ya fada da shi kada ya gaba da shi akan daurin aure wani ya bugo min waya daga Lagos sai ce akaram kallahu wani dan uwa aboki ya bugo min waya ya aiko min invitation ya ce sai na zo daurin aure kuma ni aiki na is very tight ina da matsatsan lokaci daga litinin har juma'a asabar da ladi nake da shi to dar asabar din nan ina nima iyali na na dan zauna a gida dai su gana wannan to daurin auren nan nasa rana asabar ne yace malam na buga lissafi kuma dole sai na bashi wani abu kudin jirgi daga lagos zuwa da dawa dubu kaza kuma in na je sai na dan tsakuri wani abu na dan dole na masa na bashi to kuma ya ce wallahi bai dauke min ba shine nake tambaya a shari'a in ban je ba na saba wa Allah na ce ba wani sabon Allah da kai dan ba wanda ya ce masa sai ya kira ka ai dran fa nake buga ya kamata ku san ina bugansa yawa saboda an mai daga ya ɗaurin auren nan wani shari'a wai dole sai an tara mutane an yi alfahari an cika hanya an cika titi an buga invitation na miliyan biyu an yi wane ne an tara motoci a yi wance ta yi aure ta auruwa ne ya zo an yi waye ku dai ku yi abin da za ku yi amma kar ku liƙa shi da addini don ko ba addini ba ne gargajiya ce kura in mutum ya ga dama yi fa ma in wani ya ga dama bai zai ba ya ce to wani babban mutum a garin nan ya burge ni Allah yi masa albarka ya ce an zo za a ɗaura aure wanda ya ɗaura aure sai ce kaga in ka zo mun da sama da mutum biyu ba zan ɗaura auren nan ba ya ce ba a mun gaya ya ce in mutane zan tara a garin nan zan tara fiye da ba masa katsinci a ƙasar nan har ƙasar waje sai an zo so yanzu ba shi nake da bukata ba shari'a nake so ka zo min da waliyin ka da wakilin ka in kai za ka karɓi auren ka zo da kanka ni zan ɗaura auren 'yata in baka ni ma ba za ka tarar da ni sama da mutum biyu ba kana ƙara na uku na hudu zancen ka ya ƙare kuma haka aka yi sai hakuri al'amarin ne ya za a ya za a yi hakan kuma aka ɗauko aka taho aka zo aka ɗaura shi kenan shi je kada ka ɗauki matar ka tafi Allah ke Allah shi kenan kawai ina da ihu da ina ta karatu ba yadda za a yi da ni ba a nan dai wannan jawabin dai ka gaishe sa ko kabbara ba sa yi saboda kowa yana tunawa akwai matsala a ce yanzu ni zan zo ne aure ban kira wani ba a a da zai yi ba to zan yi ta faɗa har ku yadda din nan gaba insha Allah ta'ala Allah ya ganar da mu to wani zai ce a to shi din ya aka yi ne aka yi ko to sai karatu na gaba zan muku bayani a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana sa sai ya zo ya nemi gafara wa shi ya masa addu'a wannan kyawawan ɗabi'un annabi ne yace wannan sahihun ala sharti shaykhain wa faqa dhabi wa inna ma huwa sahihun faqat lianna fi sa'a sa'id bin ubayd ibn sabbaq wa lam yukhrij lahu shay'an abu na gaba wala shakka fi anna martabatal martabata al-ukhra afdalu min al-ula li qawli sallallahu alaihi man shahida al-janazata min baitiha lalle martaba abu na gaba shine martaban nan ta biyu ita tafi martabar farko menene martaba ta biyu shine ka dauki gawa ka raka ta daga gida inda aka mata sallah har zuwa inda aka binne wannan yafi falala sama da wanda zaka rako ta daga ɗakin ta zuwa waje kofar gida saboda manzala ya ce man shahidal janazata min baitiha wanda ya halarci jana'iza daga gida a wata riwaya manitta ba a janazata muslimin imanan wahtisaban wanda ya bi jana'izar musulmi yana mai imani da neman lada kun ga harkar jana'iza imani ne da neman lada hatta yusalli alaiha ko yusalla alaiha falahu qirat duk wanda ya bi gawa yayi mata sallah da neman lada za a bashi ladan kiratsi wa man shahidaha hatta tudfana wanda ya ainihin halarci jana'iza har aka binne ta wa fi riwayatil ukhra yufraga minha har aka gama shirya ta aka gyara ta falahu qiratani yana da qiradi guda biyu aka yi mata sallah ya raka ta aka binne ta yana lada biyu min al ajr qiradi biyu na daga na daga lada to wani zai tambaya ai normal qiratani qila ya rasu rasulullahi wa mal qiratani ya manzo Allah wai me qiradi guda biyun nan sai annabi ya ce mislul jabalain al-azimain kamar manya manyan duwatsun nan guda biyu a wata riwaya kullu qiratin mislu uhud kowane qiradi ɗaya misalin dutsen uhud yake ka duba girman dutsen uhud shi kewaye madina gabaki ɗaya dutsen gidan aljanna kenan to qiradi ɗaya malam ya kai dutsen uhud to idan ka je kai sallar jana'iza ka halarci jana'iza kadai kana da uzuri ka juya ka tafi gida ladan da za a baka ya kai ladan dutsen Ohod. idan ka yi haƙuri bayan ka mata sallah ka raka ta har sai da aka binne ta to shi ma kuma kana da wani kiradi kamar dutsen Ohod, dutsen Ohod guda biyu dan girman Allah wace sallah za ka yi kowane zikiri za ka yi kowane ibada za ka yi ka samu wannan tanin ladan a take haka to shi yasa annabi ya ce imanan wati wahtisaban mai imani da neman lada kaga a nan gudun nake kira ga duk mutanen da wato ba sa zuwa jana'iza suna hasarar lada ba kaɗan ba a yi ƙoƙari a rinka halartar jana'iza don kada a yi hasarar lada abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya rangwanta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh